يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته درسنا قريب يدى تسئين لديكنا ذكرة لتاه بلوغ المرام ابن هجر الأسقلاني رحمه الله زام شقاء باب الوصايا إن شاء الله باب عندك بياني أكم حكم وصية كما دام كانت حديثي نتايا زوى نبينا كذي إن شاء الله تعالى littafin at-ta'rifat na al-imam al-jurjani rahimahullah shafi na 347 yace da larabci idan aka ce al-wasiyatu fil istilah al-wasiyya wato tasashin shari'a tamlikun mudafun ila ma ba'da al-maut me ake nufi da wasiyya idan aka ce wasiya a ka'ida ta musulunci shine ka mallaka ma wani wata dukiyarka a bayan mutuwarka ka yi kyautar wani abu mallakanka ne ga wani amma a bayan karasu wannan shi ake ce ma wasiya wane ya bar wasiya a ba ma wane dukiya wasiya ita ce mallaka wani abu ga wani mutum amma a bayan mutuwarka ita wannan kalma asalinta a larabci tun kafin ma zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam masana harshen larabci kamar misali al-imam azhari a littafin maqayisul lugha mujallar na shida shafin 135 yace wa summiyat wasiya li'anna mayita yasilu biha ma kana fi hayatihi da mamaki. wato asalin kalma ta alwasiya da larabci ma'anarta sadarwa isarwa don haka in ka duba bata canza ma'ana ba kamar yadda aka santa a larabci hakanan ta tabbata a bayan zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan aka ce wasiya ita ce isar da wani abu ga wani kaga yana gwada cewa bayan ka rasu an samu wata hanya da za ta isar da bukatunka zuwa ga wani wanda ka so gaba shi saboda ka wasiyar dai tana nan akan wannan ma'anarta na asali idan aka ce wasiya mamaci yana samun damar isar da bukatarsa ga wani rayayye amma fa shi ya riga ya rasu wata wata hanya ce ta isar da bukatunka bayan ka riga ka rasu sai ka isar da wannan bukata ga wani wanda yake da rai don haka tana cikin abubuwa waɗanda shari'a ta zo mana da su saboda inganta rayuwar mutum a bayan mutuwar shi a littafin fathul bari mujallar na biyar shafiyan 418 ibn hajar mai sharhin sahihul buhari kuma mai littafin bulugun mara ya ce wa fi shar'i ahdun khasun mubafun ila ma ba'da al idan aka ce wasiya alkawari ne amma shi wannan alkawarin ya takaita ne ga kyautar da aka yi a bayan mutuwa wanda shi sa ake kiranta wasiya mubafun ila ma ba'da al-maut idan mutum yana da rai ne ba za a kira wannan kyautar da suna wasiya ba ba za a kira wannan umarni da suna wasiya ba ka bar umarni cewa bayan rasuwarka ga abin da kake so a yi da dukiyarka saboda ka wannan wani alkawari ne wanda mutum ya dauka amma abin ba zai tabbata ba sai bayan rasuwar shi yace fala farka fil wasiyyati sahiha bainar rajuli wal mar'ati a shari'ar musulunci babu bambanci tsakanin wasiyar namiji da kuma wasiyar mace kamar yadda maza suke yin wasiya haka nan mata su ma ya kamata su yi wasiya babu bambanci ma idan ka lura zaka ga mata ba su cika yin wasiya ba sai dai a shari'a babu bambanci tsakanin maza da mata wala yushtaratu fiha islamun wala rushdun wala suyubatun wala ibn zawjin ba sharadi bane sai musulmi ne kadai zai wasiya ko da kafiri ne yana iya wasiya wanda alqur'ani ya zo da bayanin haka alqur'ani ya zo da bayanin haka wanda shine fahimtar da malamai mafi yawa suka dauka ko da kafiri ne yayi wasiya ana aiki da ita sannan kuma ba tilas ba ne wato sai sai ko da yaro ne wasiya matukar wannan yaro ya waye ana aiki da ita wannan duk bayanin ibnu eh, hajar ya ce wala su yi batun wala iznu zaujin a ce aiwanci sai ta zama ba zawara kafin nan za iya barin wasiya budurwa ba za ta yi ba duk wannan babu shi a shari'a sannan matarka tana iya yin wasiya ba tare da izinin ka ba wala iznu zawjin ba sharadi bane sai miji ya yarda kafin nan mace za ta yi wasiya wala yushtaratu fi sihhatiha al-aql wa inna ma yushtaratu fi sihhatiha al-aql wal hurriya abinda kawai malamai suka ce wasiya ba ta inganta sai idan mutum mai hankali ne ya yi ta don haka misali idan mutum yana da taɓin hankali idan ya yi wasiya wannan wasiyar ba za a ɗauka ba saboda kaga kenan bai da cikakken hankali yana iya kyautar da dukiyarsa alhali kuma ba a cikin hankalin sa ke ba domin haka yasa shari'a ba ta yarda mutumin da yake da taɓin hankali ya bar wasiya ba to haka nan kuma bawa shi ma shari'a ba ta ba shi izinin ya yi wasiya ba saboda idan bawa ya bar wasiya dukiyar ba ta shi bace da bawa da abin da ya mallaka na mai gidansa ne domin haka yasa shari'a ba ta ba da izini ga wanda ke karkashin wani yana bauta yayi wasiya ba haka nan kuma mutumin da bai da cikakken hankali babu shakka wasiya tana da kima kware a shari'ar musulunci wanda wannan wannan wannan babi da ibn hajar ya ware ya kawo shi ne saboda tunatar da mu wasu daga cikin dokokin Allah waɗanda suke da kima a shari'ar musulunci idan ka koma ga alkur'ani za ka ga misali alkur'ani ya yi magana a kan wasiya a wurare daban-daban idan aka ce alkur'ani ya yi magana a kan wasiya wannan kadai ya isa ya nuna maka muhimmancin wasiya a karantarwar manzon Allah a suratul baqara aya ta 180 Allah madaukake ya ce kutiba alaikum idza khabara ahadakum al-maut in taraka khayran al-wasiyata lil-walidayn wasiyatu lil-walidayn wal-aqrabin bil-ma'ruf haqqan alal muttaqin wanda aya ce guda mai zaman kanta a suratun bakara Allah subhanahu wata'ala ya wajabta muku shine kutiba alaiku idza habara ahadakum al-maut idan mutuwa ta iso ga dayan ku in taraka khairan in dai mutum ya bar dukiya alkhairu anan ma'anar ta dukiya idan mutum zai bar dukiya mutuwa ta zo mar Allah ya ce to ya wajabta mishi Allah ya wajabta mishi alwasiyatu lilwalidaini wal aqrabin an wajabta maka yin wasiya ga iyayenka da makusanta wannan hukuncin farko kenan a farkon zuwa manzon Allah idan kana da dukiya sai mutuwa ta zo maka dole ne ka bar wasiya ga iyayenka da makusantanka wannan kafin a raba gado kafin Allah ya saukar da suratul nisa'i suratul nisa'i ita ce ta rabon gado to wannan aya ita ce farko da Allah madaukake ya saukar wajibi ne idan kana da dukiya idan kaga alamar mutuwa ta zo maka idza habara ahadakumul maut idan alamar mutuwa ta zo ma dayanku yana da dukiya to ya tabbata ya bar wasiya ga iyayensa da makusantansa bil ma'ruf sai Allah ya ce haqqan alal muttaqin wannan hakki ne akan masu kiyaye Allah su kaga kenan Allah ya wajabta wasiya a farkon zuwan musulunci wasiya wajibi ne sannan in ka dawo suratul nisa'i lokacin da Allah ya saukar da ayoyi na rabon gado a aya ta goma sha ɗaya zuwa aya ta goma sha biyu za ka ga inda Allah yake ta magana akan muhimmancin wasiya yana gabatar da shi kafin a yi rabon gado min ba'di wasiyatin yusi biha aw dayn a gaba yace min ba'di wasiyatin yusi na biha aw dayn min ba'di wasiyatin tusuna biha wanda Allah ya ta maimaitawa sai bayan wasiyya bayan an biya gado sai a raba sai bayan an biya bashi sai a raba gado kaga yanda Allah ya ta maimaitawa wanda wannan ke nuna muhimmancin wasiyya a karanta ruwan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. na uku na suratul ma'ida aya ta shida. ya ayyuhal ladzina amanu shahadatu bainakum idha habara ahadakum al-maut ila al-wasiyya ithnani dawa adlin minkum idan tafiya ta same ku mutuwa ta zo Allah ya ce to idan za a yi wasiya a samo shaidu kaga nan ma Allah yana karfafa mana al'amarin wasiya ko da a halin tafiya ne shahadatu bainakum idza khabara ahadakum al-maut hina al-wasiya ithnani zawa adlin minkum aw akharan min ghayrikum in irtabtum in antum in antum barabtum fil ardi fa asabatkum musibatul maut wanda wannan ke nuna sai kuna halin tafiya a lokacin tafiya ta same ku nan ma sai Allah ya karfafa al'amarin wasiya to in ka dubi alqur'ani Alƙur'ani ya tabbatar da al'amarin wasiya kuma ya karfafa shi to sai ibn hajar ya kawo mana dalilai kuma ta sashin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tunda mun ji alqur'ani ya tabbatar da al'amarin wasiya an karfafa mana amma wajabta shi a farkon musulunci to idan ka dawo ta sashin hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam nan ma akwai dalilai waɗanda suke nuna muhimmancin wasiya shine ya kawo hadisi na farko Ya ce wa an ibn umara radiyallahu anhuma an karbo hadisin nan daga abdullahi bin umar Allah ya kara musu yarda da shi da mahaifinsa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala annabi sallallahu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce. ma haqqu imri'in muslimin baya cancanta ga mutum musulmi lahu shay'un inda yana da wani abu yuridu an yusiya fihi yana son yayi wasiya game da wannan abin da ya mallaka yabitu laylatayn asamu ya kwana haddare biyu illa wa wasiyatuhu maktubatun inda face wasiyarsa tana rubuce a tare da shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce baya dacewa ma haƙƙu imri'in ba baya cancanta ga mutum musulmi lahu shay'un inda ya mallaki wani abu yuridu an yusiya fihi yana son yayi wasiya game da wannan abin da ya mallaka yabitu laylatayn har a samu ya kwana dare biyu illa wa wasiyatuhu maktubatun inda face wasiyarsa tana rubuce a tare da shi al-imam shafi'i ya fassara wannan kalma ta annabi sallallahu alaihi wasallam ma haqqu imri'in muslimin zaka gani a littafai da yawa kamar nailul awqar na al-imam shaukani yana mujallal na shida shafi na 41 ma'anar hadith al-imam shafi'i ce abinda annabi yake nufi mal hazm wal ihtiyat lil muslim baya dacewa ga mutum musulmi abinda aka fi so mafi gamsarwa ga mutum musulmi illa an takuna wasiyatuhu maktubatun inda shine ya kasance wasiyarsa tana rubuce a tare da shi wannan hadisin muttafaqun alai al-imam al-bukhari da muslim sun daidaita wajen riwayarsa yana sahihul bukhari kitabul wasaya babul wasaya yanda lafazin al-imam al-bukhari yazo ya bambanta da yanda ya kawo shi anan wannan lafazin yazo a sahihu muslim lafazin al-imam al-bukhari ma haqqu imri'in lahu shay'un ma haqqu imri'in lahu shay'un yusi babu yuridu kalmar yuridu ta zo a sahihu muslim ma ma'anar guda ce hadisin yana sahihu muslim kitabul wasiya kitabul wasiya hadisi na kuma ya zo a littafin al-musnad riwaya ta al-imamu ahmad yanda hadisin ya zo a littafin al-musnad annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce haƙƙun ala kulli muslimin kaga anan ya ce ma haƙƙu imri'in musulmi amma a hadisin al-imam ahmad haƙƙun ala kulli muslimin idan aka ce haƙƙun ala kulli muslimin hakki ne akan kowane musulmi Allah ya bi ta laila lailatai kan ya yadda ya kwana dare biyu wala kuma UCT alhali yana face yana tare da wato abinda yake son yayi wasiya akai sannan a wani lafazi da ya zo cikin eh, al-musnad annabi sallallahu alaihi wasallam yace haqqun ala kulli muslimin an yabita laylatayn haqqun ala kulli muslimin an yabita lailatai wala kuma yusi fihi illa wa wasiyatuhu maktubatun inda wajibi ne akan kowane musulmi don haka hadisin al-Imam Ahmad ya tabbatar da wajibi ne saboda annabi ya ce haqqun ala kulli muslimi sannan akwai riwaya da ta zo la yanbaghi lil muslim an yabita lailatai so kaga wannan sai ya sassauta maganar manzon Allah Layan yanbaghi lil muslim baya kamata ga musulmi mutum da aka ce bai kamata ga musulmi ba kaga an sassauta maganin bai nuna cewa wajibi ne ba a wannan lafazi kuma ya fito da abin a fili manzon Allah ya ce la ya hillu li imri'in muslimin baya halatta ga mutum musulmi kaga nan kuma ya zama dole ne saboda haka sai yasa hadisin nan ya taho da lafuzza daban-daban wani lafazin yana nuna dole ne wani lafazin yana nuna bai dai kamata ba kuma duka hadisan nan sun inganta daga manzon Allah akwai riwaya da tazo a littafin al-Imam al-Baihaqi yanzu kamar anan annabi sallallahu alaihi wasallam yace yabitu laylatayn mutun ya kwana dare biyu to akwai lafazin da yazo yabitu laylatan aw laylatayn bai kamata mutum ya kwana dare ɗaya ko dare biyu ba to kaga dan ya nuna akwai zaɓi akwai lafazin da ya zo a sahihu muslim haka nan yana sunanun nasa'i annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya bitu salasa layalin bai kamata musulmi ya kwana dare uku ba tare da wasiya a tare da shi ba to kaga an samu kalmar dare ɗaya dare biyu dare uku an samu kalmar baya halatta an samu kalmar bai dace ba an samu kalmar wajibi ne duk waɗannan sun zo cikin lafuzan mazan Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka yasa idan ka tattara hadisan dole sai ka koma ka ji bayanin magabata masana mai suka ce game da waɗannan lafuzza da aka samu daga annabi sallallahu alaihi wasallam ibnu hajar a fathul bari mujallar na biyar shafi na 418 ya ce ikhtilafun riwaya fihi saɓani da aka samu na riwayoyi wani hadisin ya zo da ma haƙƙu imri'in musulmi wani hadisin ya zo da haƙƙun ala kulli musulmi <clears throat> wani hadisin ya zo da layan bagi li muslim an yabi ta lailatai wani hadisin ya zo da laya hillu limri'in muslimin waɗannan kalmomi da aka samu na bambanci ta wajen riwayoyi dalun ala annahu littaqribi la litahdidi kamar yadda wani hadisin ya zo da cewa mutum ya kwana ɗaya wani hadisin ya zo da ka kwana biyu wani hadisin ya zo da ka kwana uku wannan yana nuna cewar ba a ƙayyade yawan kwanakin da ba a son musulmi ya wuce ba tare da ya rubuta wasiya ba ba a ƙayyade yawan kwanakin ba illa dai ana nuna maka kada ka daɗe kar a samu lokaci mai tsawo baka da wasiya a rubuce shi sa manzon Allah wani hadisin sai ya ce kwana ɗaya wani hadisin a ce an baka kwana biyu wani hadisin a ce an baka kwana uku saboda ita mutuwa ba ka sanin lokacin zuwanta ba ka sanin yaushe ne mutuwar za ta zo saboda ka yi sa annabi sai ya matso da mutuwar gare ka kar ka wuce kwana ɗaya baka rubuta wasiya ba kar ka wuce kwana biyu baka rubuta wasiya ba kar ka wuce kwana uku baka rubuta wasiya ba duk riwayoyin hadisin babu hadisin da ya zo da fiye da kwana uku idan aka samu musulmi ya wuce kwana uku bai rubuta wasiya ba wannan kuma gafala ce wannan ba shi da uzuri saboda larura tana iya hana ka rubuta wasiya a rana guda ko kwana biyu amma har ka wuce kwana uku wannan sakaci ne mutum bai da wani uzuri da zai ma Allah Allah ya samu gani saboda haka ibn hajar ya ce abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi anan al-ma'ana la yamdi alaihi zamanun wa in kana qalilan illa wa wasiyatuhu maktuba kar ka saki lokaci ya wuce ka wannan lokaci ko da kaɗan ne face wasiyarka tana rubuce wa fihi isharatun ila istifari zaman al-yasir kuma waɗannan kwanaki da annabi ya ɗiba sai ya nuna cewa annabi ya sassauta mana an yafe maka idan aka samu baka rubuta a kwana ɗaya ba kwana biyu kwana uku wannan ba laifi halitta ta ɗan adam akwai larura akwai uzuri akwai mantuwa saboda aka yi sa aka samu sassauci ta wannan gefe wa ka anna salata gayatar littafiri shi ne ta ibnu hajar ya ce to amma tun da akasarin kwanakin da annabi ya faɗa a cikin hadisai da duk aka samu kwana uku ne kaga ya gwada cewa makura bai kamata musulmi ya wuce kwana uku babu wasiya ba in ka dubi hadisin al-imam muslim in ka dubi hadisin al muslim riwayar da ya kawo bayan al-imam muslim ya kawo wannan hadisin na abdullahi bin umar to sai ya kawo bayanin abdullahi bin umar shi kansa abdullahi bin umar ya ce ma marrat alayya lailatun dare daya bai taba wuce ni ba Mun سمعت رسول rasulallahi ƙala zalika tun daga lokacin da na ji manzon Allah ya faɗi maganan nan illa wa indi wasiyyati face wasiyata tana tare da ni shi sahabin da ya rawaito hadisin Abdullah bin Umar kaga ai annabi ya bamu kwana uku to shi yace kwana ɗaya bai taba wuce shi ba tun daga ranan wasiyarsa tana tare da shi Allah ya samu iya koyi da shi to saboda haka anan muna da al'amura kamar guda hudu game da wannan hadisi abu na farko menene hukuncin wasiya tunda mun ji ayoyin alkur'ani aya ta alkur'ani ta tabbatar mana wasiya a farkon musulunci dole ne saboda sai sa Allah yake haqqan alal muttaqin a suratul baqara hakki ne akan masu tsoron Allah ya wajabta yin wasiya a farkon musulunci amma nan ma wasiyar ba kowa bace sai mutumin da ya zamanto yana da dukiya in taraka khairan idan mutum ya bar alkhairi idan aka ce alkhairi a cikin alkur'ani sau da yawa kalmar alkhairi ma'anarta dukiya wa innahu li hubbil khairi la shadid idan aka ce li hubbil khairi li hubbil mali don haka idan Allah ya ce in taraka khairan in taraka malan idan mutum ya bar dukiya a qur'ani a cikin Alƙur'ani Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar mana wasiya dole ne a farkon musulunci to ga hadisin nan ma ya taho da kalmomi waɗanda suke nuna cewa wasiya dole ne menene hukuncin wasiya saboda waɗannan kalmomi da suka zo daga manzon Allah sai suka nuna wasu kalmomin suna ishara da cewa rubuta wasiya dole ne wasu kalmomin suna nuna kwadaitarwa ne kamar yadda ake cewa la yanbaghi li muslimin an yabita laylatayn la yanbaghi bai kamata ba idan aka ce bai kamata ba ba dole bane kenan amma inda aka ce la yahillu li muslimin la yahillu li imri'in muslimin lahu malun baya halatta ga mutum musulmi wanda ke da dukiya ya zauna da ya rubuta wasiya ba ka ganin ya fito a fili da la yahillu haramun ne to don haka yasa waɗannan kalmomi da aka samu daban-daban daga annabi sallallahu alaihi wasallam suka ba da damar saɓanin fahimta a tsakanin magabata dangane da hukuncin wasiya da daddun malamai waɗanda suka yi sharhin hadisi masana hadisi sun yi magana akan waɗannan hadisai abu ne mai sauƙi waɗannan hadisan suna sahih bukhari sahihu muslim in ka nemi sharhin bukhari sharhin muslim hadisin yana muwatta in ka nemi at-tamhid sharhin muwatta na ibnu abdul barri yana mujallal na biyar shafi na 507 ibnu abdul barri yana cikin mafi dadewar malaman hadisi kuma manyan malaman sunna Allah ya mishi rahama ibnu abdul barri yace wattafaqa fuqaha'ul amsari kusan duk malaman fiƙihu na biranen duniya duk masana sun yi ittifaki ala wasiyata alwasiyata mandubun ilaiha marbubun fiha ita wasiya an kwadaitar mustahabi ne ana son musulmi ya rikita da kyau wa annaha ja'izatun liman awsa fi kulli malin qalla aw kathura wasiya ana zartar da ita idan mutum ya batta kuma tana shafan kowane irin dukiya ko mai kankantan dukiya kuma ko bin yawanta ma lam yatajawazi sulusa idan dai wasiyar ka bata wuce kashi ɗaya cikin uku na dukiyar ba wani misali za ka iya cewa kana da miliyan uku iyakan dukiyanka kenan sai ka ce in na mutu miliyan ɗaya na ba ma dangi na to kaga ai babu laifi miliyan ɗaya sulusi ne bai wuce kashi ɗaya cikin uku na dukiyar ka ba wanda hadisinsa yana gaba za mu iso gare shi insha Allah wa mimman qala bi hadha yace daga cikin malamai da suke ganin ita wasiya wato shari'a ta tabbatar da ita kuma abu ne wanda ya kamata musulmi ya rike duk malaman sunna sun yarda da wannan akwai al-imamu malik al-imamu sauri al-imamu abu hanifa al-imamu al awzai al-imamu al-hasan bin hayyin al-imamu shafi'i al-imamu ahmad al-imamu ishaq kusan duk malaman sunna sun yarda akan cewar wasiya abu ne da ya kamata musulmi kare wasa da ita kuma malaman sunna sun yarda cewa inji ibn abdulbari inna ayatul wasiya wancan aya ta suratul bakara da muka karanta wacce Allah ya wajabta wasiya a farkon musulunci nasakhatha ayatul mawari a lokacin da Allah ya saukar da ayoyin rabon gado a suratul nisa'i sai aka goge hukuncin wancan aya ta suratul bakara kala zalika malikun wa jama'atun min al-ulama al-imam malik ya tabbatar da haka haka nan jama'ar malamai qablahu wa ba'dahu malamai kafin al Malik da waɗanda suka zo a bayan shi duk sun tabbatar da haka to akwai littafin su kuma al-Istizkar shi Ibn Abdul a mujallar na bakwai shafi na 22 yana cewa wa ajma'al jumhur cewa ita wasiya ana son kowane musulmi ya rike ta wannan duk malamai sun yi ittifaki kai na biyu ita wasiya ba wajiba ba ce wannan ita ce fahimtar aljumhur akasarin malaman sunna annal wasiyata gairu wajiba ala ahadin wasiya ba farilla bace akan wani ta yaya aka yi wasiya ba ta zama farilla ba saboda ita wasiyar ba iri ɗaya ce. in ka lura shi yasa ibn hajar wannan babin ya masa suna babul wasaya babi akan wasiyoyi wasiyar ba ɗaya bace alwasiyatu guda ɗaya kenan alwasaya jam'un ne so ashe wasiya ba ɗaya bace wasiyoyi suna nan daban-daban so akwai wasiyar da take zama farilla akwai wasiyar da ba ta zama farilla akasarin malamai sun ce ita kanta wasiya ba za a ce mata farilla gaba ɗayanta ba sai an dubi nau'in wasiya da tunda wasiyar ba guda ɗaya bace misali liman alaihi dainun ana bin ka bashi idan ana bin ka bashi to wasiya akan ka dole ne saboda kada hakkin mutane ya salwanta idan ana bin ka bashi abu ya kuna inda ku wadi'a ko an baka ajiyan wani abu idan an baka ajiyan wani abu dole ka rubuta wasiya in ba haka ba in ka mutu magada za su dauka wannan abin mallakan ka ne sai ai rabon gado kaga wasiya gare ka ya zama dole au amanatun ko an baka wata amana fa yusi bi zalika don haka ya zama dole ka bar wasiya kaga anan idan akwai haƙƙin wani a kanka to wasiya a kanka farilla ce wannan ita ce fahimtar mafi yawan malaman sunna Allah madaukake musu rahma to amma kamar ahlu zahiri shine kamar masaba ta ibnu hazmi wanda zaka gani a littafin al-muhalla Ba aujabul wasiya farban ibn hazmi suna ake kira ahlu zahiri ahlu zahiri suna waɗanda ke aiki da zahirin magana zahirin nassin hadisi in ka lura da yadda kalmomin nan suka zo zahiri suna nuna wasiya dole ne akan kowa saboda haka ahlu bahiri suke cewa wasiya farilla ce taraka ar-rajulu malan ولم يوقت في وجودها شيئا والفرائض لا تكون إلا مؤقتا معلوما باء cewa dan mutum ya bar dukiya dole sai yayi wasiya saboda waccan aya ta suratul baqara galibin malaman sunna sun ce Allah ya goge hukuncinta a bayan saukar da ayoyin da suka yi bayani akan rabon gado amma ibn hazm yana ganin wancan aya tana nan tana aiki saboda ka in kana da dukiya dole sai ka bar wasiya ga 'yan uwa da iyayenka kamar yadda Allah ya faɗa a suratul baqara to banda ibnu abdul barri akwai ibnu qudama ibnu qudama shi ma da daddan malami ne Allah madaukake masa rahma littafin sa al-mughni a mujallal 8 shafi na 390 ibnu qudama yace wa ajma'a al-ulama malamai fahimtar su ta hadu fi jami'il amsari wal a'sari a dukkan biranen musulmai kuma a dukkan zamunna ala jawazil wasiya akan cewa wasiya abu ne wanda ya kamata wala tajibul wasiya amma ita kanta wasiyar ba ta zama dole illa ala man alaihi dainun sai dai wanda ya zama ana bin sa bashi idan ana bin ka bashi to gaskiya karka yi wasa da wasiya dalili saboda Allah ya gaya mana ita lahira ba kamar duniya ba ce idan aka baka littafin aikinka in ka duba za ka ga abin mamaki ranar kiyama a baka littafin aikinka shine Allah yake cewa mali hadal kitabi la yugadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha duk abin da kake tsammani da wanda baka tsammani an rubuta saboda ka duk inda ka taka hakkin wani yana na a rubuce su kaga in ka bar wasiya bayan ka rasu za a biya maka hakoki saboda kan an tashi a lahira idan ma an ce ka cuci wani sai a ce to ka bar kuɗi an biya ai kaga da sauki amma kai ta gani a littafin ka ka cuci wani ka ha'inci ne ka karɓi bashin wani baka biya ba ana ta rubutawa kaga mutum ya shiga bala'i saboda dole sai an biya wannan hakki kafin mutum ya je aljanna don haka yasa wasiya tana zama farilla ala man alaihi dainun duk mutumin da ake bin sa bashi to wasiya tana zama dole a kansa har ma malamai suna cewa idan ma baka iya tunawa ba saboda tsawon lokaci wani ka karɓi bashinsa ka manta ka san wani kuma shi ba zai tuna maka ba yana gani da gangan ne da gangan ka kibiyansa sai kuma ka manta to irin wannan shi yasa da yawa malamai in sun taho rubuta wasiya sukan ce bayan na rasu a ɗauki kashi kaza na dukiya na a yi sadaka wannan abin da ka bari ka ce a ɗauka so kaza na dukiyarka a bayar sadaka wannan sadaka da ka tura lahira shi za a aje wucin gadi in ka tashi a lahira wani zo ya ce ka ci bashi na dama ka ki biya na ake to dama na aje sadaka kuɗi ba ku biya shi to kaga mutum ya tsira ashe wasiya tana da kima ko da baka iya tunawa ba ko da ba abin ka bashi ka bar wasiyar sadaka domin haka yasa wakafi yana yake da muhimmanci wasiya tana da muhimmanci kafin mu karasa sababin za mu ji bambanci tsakanin wakafi da kuma wasiya insha Allah ibn kudama yace aw inda huwa di'a haka ma mutumin da ya zama an bashi ajiyar wata dukiya au alaihi wajibun ko akwai wani wajibi da yake kansa menene wajibi za ka samu akwai kafara da take kan mutum bai yi ba wanda bashin Allah ne ko kuma akwai zakkar da bai fitar ba zakka hakkin Allah ne to wannan karka yadda ka mutu ba tare da ka rubuta wasiya ba saboda idan ka bar wasiya ka ga za a cire wannan hakki na Allah subhanahu wataala fatakunu mafruba alayhi yace yusi bil khuruj min sai ka bar wasiya idan ka mutu a cire waɗannan haƙoƙi a cire wannan zakar fa inna Allah ta'ala faraba aba al amanat saboda shi Allah ya farlanta mayar da amana idan ya zama akwai amana a kanka wajibi ne ka mai da ita wa tariquhu fi hadha al-babi al-wasiya ta wace hanya zaka mayar da amana ta wace hanya bare a rayuwar da muke ciki a yau eh, ka ci rashawa ka wannan ka wannan kuma a wajen Allah sai ka sai ka mayar da shi sai ka mai da shi duk wani hakki da ka taba to sai ka da shi hanyar mayar da hakkoki ita ce wasiya in ji malaman sunna fatakunu mafruba alaihi kaga anan wasiya ta zama farilla akan mutum fa amma alwasiyatu bi juz'in min maliki amma kamar wasiya da mutum zai bari a dauki wani yankin dukiyarsa a ba ma wani fa laysat biwajibatin ala ahadin wannan wasiyar ba farilla bace fi qawli jimhu. wannan ita ce fahimtar akasarin malaman sunna mun ji bayanin ibnu abdulbarri da bayanin ibnu Ƙudama to haka ma al nawawi mai sharhin sahihu muslim a juz'i na 11 shafin 246 al nawawi yace ce al-hass alal al-wasiyya dalilai da muka karanta suna kwadaitar da mu akan al'amarin wasiyya wa kad ajma'a al-muslimuna al-amri biha duk musulmai sun yi ijima'i akan cewa lallai an yi umarni ga musulmai wato su kiyaye al'amari na wasiya lakin na mashabana wa mashabar jamahir annaha mandubatun la wajiba sai dai galibin malaman sunna suna cewa ita kanta wasiya din ita kanta ba farilla bace ba wajiba bace sai dai ga wanda akwai hakkoki a kansa to wasiya tana zama farilla a kan shi lakin idan kana ala al-insani daynun aw haqqun indahu wadi'a wa nahwiha kusan duk malaman nan magana su ɗaya ce kamar ibnu abdul barri kamar ibnu kudama haka nan al-imam an-nawawi idan akwai bashi a kanka wasiya ta zama dole idan akwai ajiya da aka baka wasiya ta zama dole idan akwai wani haƙƙi da yake kanka wasiya ta zama dole lazimahul isa'u bi dalika sai yace wa yustahabbu ta'jiluha mustahabi ne mutum ya gaggauta wasiya me yasa aka ce mustahabi ne saboda babu wanda ya san ranar mutuwar shi muna tashi daga masallacin nan ka nemi alƙalami ka rubuta wannan shine mustahabi ne musulmi ya gaggauta wasiya saboda Allah bai lamunci ya gaya maka ranar da zai karɓi ranka ba kuma idan ya riga ya karɓa Allah bai dawo da mutum duniya har abada saboda haka yasa an riga an yi gargadi an riga an yi gargadi mai hankali ya yi hatara yaya ka bar duniya shine cin riba zamanta wanda ya bar duniya da hakkoki a kansa musiba tana tare da shi Allah shi kare saboda haka malamai sun ce mustahabi ne a gaggauta yaya ake yin ta al-imamu nawawi yace yaktubu hafi sihhatihi abinda ake so lafiyar ka kalau ka dau takarda ka rubuta wasiya idan ka rubuta bai isa ba wa shidu alaihi fiha ka kafa shaida a kai wato yana da muhimmanci kafa shaida din saboda duk sa'ilin da ka mutu makusantanka za su ce lallai wane ya taba cewa ya yi wasiya har idan akwai wasiya to idan an yi mutuwa ita ake nema saboda ita wasiya ta ɗauki duk abin da kake so a yi a bayar suwarka wa ya fi ma yahtaju ya ilai ita wannan wasiya an baka damar ka rubuta duk abin da kake bukata bayan rasuwarka fa in tajaddada lahu amrun ka rubuta yau gobe sai aka samu wasu al'amura sun karu to karka dauka takaddan jiya ta isa yace yahtaju ila alwasiyati bihi alhaqahu biha gobe an samu kari sai ka dauko wasiyar sai ka kara ka sake bi wanda hakokin da ka biya sai ka soke kaga kamar dayari ne ka riga ka rubuta kullum aka samu ƙari a ƙara idan an samu rage a rage haka ake ta tafiya kana mutuwa ita ma ta tsaya saboda ka kamar kana kiyaye rayuwarka ne kamar controlling kake ma rayuwarka malamai suka ce wala yukallaf an yaktuba kulla yawmin muhaqqaratin mu'amalat al-imam an-nawawi yace to amma akwai inda ita wasiya ta bambanta da diary diary irin na turawa Diyari a kowace awa a kowane minti wani sai ya rubuta abin da yake to a ka'idar wasiya ba haka bane ba a ce kullum sai ka rubuta na shiga na fita na karba na mayar ba haka ake so ba wato za ka rika rubuta muhimman abubuwa ne ba wai za ka rubuta wala yukallafu an yaktuba kulla yawmin muhaqqaratil mu'amalati wa juz'iyatil ta mutakarrira abubuwan da ya zama ana maimaita su a yau da gobe ba a ce kai ta rubutawa ba sai dai abu da ya zama muhimmin gaske shine wanda za a shigar da shi Allah ka samu iya ibnu daqiq al-eid shi ma yana cikin dadaddun malaman sunna Allah ya mishi rahma mai sharhin umdatul ahkam shine ihkamul ahkam a juz'i na biyu shafi na 545 yace alwasiyatu ala wajhaini in ka dura da duk bayanai da muka yi malaman sunna suna cewa ita wasiya kashi biyu ne ita wasiya ta zama kashi biyu na daya alwasiyatu bil huquqil wajibati ala al insan wa zalika wajibu wasiya kashi biyu ce wasiya ta farko dole ne wacce ce ita ce wasiyar da akwai hakkokin mutane a kanka wasiyar da ta zamanto ta kunshi hakkoki na jama'a da suke kanka to ita wannan wasiya dole ne wa takallama ba'dhum fi shar'i yasir alladhi jarat al'adatu bi tadayunihi wa raddihi ma al-qurbi hal tajibu al-wasiyatu bihi ala ala at-tabyiq wal fauri malamai suna cewa shin kamar ƙananan abubuwa waɗanda sukan shafi rayuwar mutum kana gida ka aika shago da Allah ba ni gishiri ko ka aika ga makwabta da Allah a bamu kaza abu wanda kudin kaɗan ne har wannan ma sai an rubuta ta akwai malaman da ke ganin hashi saboda ai hakkin mutane ne wa ka annahu ru'iya fi zalikal mashaqqa saboda ka ana la'akari da wahala ne me yasa annabi ya ce kwana ɗaya biyu uku kaga manzon Allah ya sani a kowace rana ana samun tajaddud na mu'amala tsakanin mutane amma annabi ya ce babu laifi ya kai kwana uku ashe kenan ba duka ƙananan abubuwa ne aka ce sai ka rubuta su a cikin wasiya ba tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya jinkirta mana har zuwa kwana uku ya nuna cewa ƙananan abubuwa ba lalle bane sai ka rubuta su muhimman abubuwa su ne waɗanda ya kamata a ce an rubuta sai ce to wasiya ta biyu alwasiyatu bitatawwu'ati fil qurbati wa dhalika mustahabbun wasiya da ta shafi ba ta shafi wajibi ba sai dai wasiya ce da ta shafi abu nan mustahabi ko wani abu wanda zai ƙara kusantar ka ga Allah wannan mustahabi ne ba a cewa wannan wasiyar dole ne wa ka annal hadith inna ma yuhmalu ala an-naw'il awwal shine shi ibnu daqiqi yake cewa amma in ka dubi hadisin Abdullahi bin Umar yana mana ishara ne ga nau'in wasiya ta farilla saboda haka yasa Abdullahi bin Umar ya ce. tun da ya ji wannan hadisi bai yi kwana guda ba tare da ya rubuta wasiya ba wa tarhisu fil lailatayn aw thalathi daf'un lil haraj wal usr ibnu daqiq al id yace da aka jinkirta mana aka ce babu laifi mai kwana biyu kwana uku ba tare da mu rubuta wasiya ba wato wannan saboda kar a samu kunci ne ga musulmai in ka lura eh, Allah tabaraka wa ta'ala ya ce bai sa mana kunci a cikin Islam ba to tunda ba a sa kunci a cikin islam ba idan aka ce komai ka rubuta to kuncin nan zai shigo shi yasa sai annabi ya ce an baka kwana biyu kwana uku da zama akwai sauki dai da Allah tabaraka wata'ala ya yi maka ba lallai bane ya zama kowace rana sai ka rubuta bayanai filla filla na abubuwan da suke aukuwa sai dai idan waɗannan abubuwa da suka auku za su yi maka wahalan biya don akwai mutumin da zai karɓi bashin Eh, naira hamsin hamsin ɗin sai ya sati bai iya biyan ta ba su kaga wannan hamsin a gurin shi ya kamata a ce ya rubuta ta tun da tana da wahala gunshi amma mutumin da hamsin ba wani abu ne mai yawa gare shi ba don bai rubuta ba wannan ba mushkila ba ce so ana la'akari da mutumin da ya zama to hakki yana kansa kuma hakkin nan ba zai iya biyansa ba to ya kamata ya rubuta shi amma idan zai iya biyan sa kuma ba tare da yana da niyyar jinkirtawa ba ta wannan ba laifi ne don mai rubuta shi ba tunda ana tunanin zai biya shi a cikin waɗannan kwanaki ko dai a tsakanin kwana ɗaya zuwa uku din اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت ala إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى Ali Muhammad كما باركت ala Ibrahim. mun ce abubuwa guda hudu ne za mu yi magana a kansu abu na biyu wato ne wasiyar da ta shafi aƙida waɗancan wasiyoyi da muka yi magana a kansu wasiyoyi ne da suka shafi hakkoki to akwai wata wasiya muhimmiya wannan wasiyar tana da muhimmanci kwarai ita ce wasiyar da ta shafi aƙida wannan wasiyar saboda muhimmancinta Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu misali da annabawan Allah saboda ka wannan wasiya tana da haɗari a suratul bakara aya ta talatin zuwa biyu. Allah madaukake magana game da annabi Ibrahim alaihi salam an يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفيها نفسه ولقد اصطفيناه fi الدنيا wa innahu fil akhirati lamina salihin duk wanda ya kyamaci tafarkin annabi ibrahim Allah madaukake yace to wannan ya jahilci kansa ya wauci kansa dan babu mutumin da zai kyamaci tafarkin annabi ibrahim alaihi salam sai mutumin da bai san kiman rayuwarsa ba shi kansa Allah ya ce ya zaɓe shi a duniya ya zaɓa annabi Ibrahim salam kuma a lahira annabi Ibrahim yana cikin mutanen ƙwarai kaga sai da Allah ya yabo ga annabi Ibrahim ya nuna babu mai kyamar tafarkin annabi Ibrahim sai wanda bai san kimar kansa ba sai wanda bai san kimar rayuwarsa ba sai da Allah ya yabo ga annabi Ibrahim sannan sai Allah ya ba mu labari a gaba iz qala lahu rabbuhu aslim Allah ya ce ma annabi Ibrahim ka mika wuyarka nan take yace qala aslamtu li rabbil alamin annabi Ibrahim yace na mika rayuwata ga Allah mahalicci mai renon talikai to wannan wasi wannan kalma ta annabi ibrahim shine Allah ya ce wa wasa biha ibrahimu banihi annabi ibrahim yayi wasiyan nan ga ƴaƴansa ƴaƴansa ne annabi isa da kuma annabi isma'il yayi musu wasiyar su yi riko da mai addinin musulunci kaga an samu wata wasiya mai kima muhimmi sai da Allah ya ce wanda ya kyamaci wannan tafarki to bai san darajar kansa ba bai san kimar rayuwar shi ba to sai Allah ya ce annabi Ibrahim ya bar wasiya ga ƴaƴansa wa yaquba da annabi ji jikansa kenan me yace musu ya baniya inna allaha astafa lakum ad-dina ya ku ƴaƴana lalle fa Allah ya zaba muku wani addini shine Islam fala tamutunna illa wa antum muslimun kar ku yadda ku mutu face kuna musulmai Allah ya ce wannan wasiya ce ta Annabi Ibrahim alaihi salam ga ƴaƴansa da jikoki wanda ya kawo ga Annabi Yaqub alaihi salam wannan tafarkin Allah ya ce wanda ya kyamace ta zo bai san kimar rayuwar shi ba me yake karanta da mu babban wasiya na aqida kaga akwai wata wasiya babba da take kanmu kana da yara baka damuwar in ka mutu yaran ka ya rike wani addini baka damu ba baka bi tafarkin annabi ibrahim ba ya kamata ka bar wasiya an san shari'a ka Allah ce amma ka gaya musu a wasiya ni musulmi ne addinin da na zaɓa kenan kuma ina fatar Allah ya karbi rayuwata a kanka. duk wani yaro na ban yarda ya yi wani addini ba in ba islam ba to ka kubuta idan an tashi a lahira wani ɗanka bai bi ta farkin ba allah ba zai ci kayi laifi ba ai ka bar wasiya kuma wasiyan nan sun gani idan wani ya fandare wannan kuma ruwan shi abinda waɗannan manzanni suke kenan mutum nawa ne a yau ya tabbata ɗansa ya bar akidan kwarai da ransa ma bai kokarin gyara dan babare ya bar wasiya kafin kafin mutuwar shi da ransa kaga wannan kuskure ne wanda abinda Allah tabaraka wata'ala ya faɗa wa man yargabu an millati ibrahima illa man safiha nafsahu ya kamata mu riki wannan wasiya da kyau duk sa'ilin da za mu rubuta wasiya ta wannan ayar ta zama ita ce farko kuma wannan maganar ma ba tawo ba ce maganar anas bin malik ne anas bin malik sahabin manzon Allah ne anas ya ce kasan anas saurayi ne a zamanin mazan Allah a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu anas bin malik matashi ne kuma sai da anas ya samu shekaru sama da ɗari kafin Allah ya karɓi ransa saboda haka anas yana cikin na ƙarshen rasuwa waɗanda suka rasu a ƙarshen sahabban manzon Allah to anas yana karantar da tabi'ai ya ce musu kanu yaktubu na fi suduri wasayahum su sahabbai da na yi zamani da su ga yadda suke rubuta wasiyarsu in ji anas ya ce farkon wasiya abinda sahabi yake rubutawa hada ma ausa bihi fulanu bin fulanin abinda farkon wasiyar kenan wannan ita ce wasiyar wane dan wane kaga da ka faɗi sunanka za ka rubuta ni ne wane dan wane wannan ita ce wasiyata abinda za ka fara rubutawa yashhadu an Allah, ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa Shi ne rubuta wannan wasiyan ya shaida cewar ba abin da ke cancantar abota mafaci Allah ya shaida cewar Muhammadu bawan Allah ne manzon Allah ne wa annal jannata haqqun ya tabbatar aljanna gaskiya ce wa annan nara haqqun wuta gaskiya ce wa annas sa'ata atiyatun la rayba fiha sa'ar karshen duniya tana zuwa ba makawa babu kokonto game da ita wa annallaha yab'asu man fil qubur kuma Allah zai tayar da waɗanda suke cikin kaburbura kaga wannan ita ce kalmar farko yanda ma sahabbai suke rubuta wasiya Anas ya bada labari abinda zaka fara rubutawa kenan na biyu fa Anas ya ce sai sahabbai su ce wa ausa ma taraka ba'dahu bima ausa bihi ibrahim bani abinda zai zo bayan wannan shine wasiyar annabi ibrahim ga 'ya'yansa kaga kenan abinda ya taho a suratul baqara ayat da muka karanta ayat ta 130 zuwa 132 sai ka rubuta a wannan ka ce ina muku wasiyar da annabi ibrahim ya yi ma 'ya'yansa ya bani ya inna allaha astafa lakum ad-dina fala tamutunna illa wa antum muslimun kar ku yadda ku mutu kuna musulmai idan ka rubuta wannan to sai kuma ka kawo sauran bayanin hakkoki da abubuwa na umarni da hani amma dai waɗannan su ne shimfiɗa wanda sahabbai suke na farko ka rubuta sunanka sunan mahaifinka ka fara da kalmar shahada ka fara da waɗannan kalmomin da sahabbai suke yi suka kawo wasiyar annabi ibrahim alaihi wannan hadisin yana irwa'ul galil hadisi na 1647 hadisin nan ya inganta daga Anas bin Malik sahabban manzon Allah sun yi aiki da wannan umarni na Allah tabaraka wa ta'ala da kuma umarni na manzonsa sallallahu alaihi wa sallam. saboda ka ya kamata abin da ya shafi aqida ya kasance yana cikin wasiyar mu hatta abin da za a yi shi a jana'iza ya kamata ka rubuta idan ka sani a wannan zamani akwai wani fasadi da ake yi bayan mutuwa to sai ka bar wasiya tunda ka riga ka sani saboda ai ita wasiya tsare tsare hakkin mamaci ne kada Allah ya kama ka da wani laifi yana daga cikin muhimmancin rubuta wasiya saboda haka za ka rubuta duk abin da kake ganin akwai fasadi a kai za ka rubuta wanda zai wanke gawarka wanda zai maka sallah wannan duk shari'a ta baka dama ce ina son wane ya wanke gawata wane ya min sallah wa yufihim bi tarki bid'a wal muhaddas al muhdathati abubuwan da duk aka kirkiro ka hana yanzu a zamanin nan akwai wasu sabbin fikintinu da suka bayyana zaka gani idan an tafi jana'iza ana tona kabari saboda kyamara ta zama ruwan dare kowa ka gani wayarsa akwai kyamara sai buɗe kyamaran kabarin ma yana ɗauka yana watsawa ta intanet ana binna mamaci yadda aka kwantar da shi suna ɗauka suna watsawa shi a ganinsa ya burge duniya al'imamu malik ya ce duk abin da bai zama addini ba a zamanin manzon Allah wallahi ba zai zama addini ba a yau kuma har tashin kiyama ta ina za ka ɗauki mara ana binna mamaci kana fimin ta ina aka samu wannan a sunnar annabi kuma za a tafi a ringa yada ma duniya shin me ya ribarsa menene ribarsa don haka ya kamata jama'a su ringa hattara idan an tafi makabarta mutum ya ɗauki kyamara a hana shi don me me za ka yi da shi abinda aka ce ka yi wa mamaci na farko kai mai sallah kada ka ga wasa ka masa addu'a waye ce ka ɗauki hotonsa ka watsa ma duniya ina za ka samu wannan hujja a sunnar manzon Allah sannan kuma tana yiwuwa a samu kuskure ta wajen jana'izar ka nuna wa duniya an wulakanta gawa saboda ka ba shi da kyau malamai suka ce duk wani abu da ka sani na fasadi idan za a yi a bayan mutuwarka ya kamata ka rubuta wannan ita ce sunnar sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam akwai misali wanda aka samu daga sahabbai al-imam muslim ya kawo hadisin amr bin al-as yana babu kaunil islam ya hadimu ma qablahu hadisi na 121 hadisin Ibn Shimasatan mahari Ibn Shimasatan mahari yace habarna amr ibn al-asi mun halarci sahabin annabi ana ce masa amr bin al-asi shi amr bin al-asi yana daga cikin manyan dakarun mutanen makka waɗanda suka yaƙi manzon Allah yaƙin badar yaƙin uhudu yakin alhanda fafatawa da aka yi da musulmai amurbin bin yana cikin sojoji to daga baya sai Allah ya nufe shi da musulunta ana nan Allah ya kawo ajalinsa yana daga cikin sahabbai waɗanda suka yada musulunci a sassan duniya ya yi aiki kware Allah ya kara masa yarda to shi wannan ibnu shimasatal mahari ce mun halarce shi a lokacin da yake gab da mutuwa za a karbi ran shi fi katil mauti fa baka tawilan muna kusa da shi sai muka ga yana ta kuka yana ta rusa kuka wa hawwala wajhahu ila jidari yama juya fuskarsa yana kallon katanga ya ainihin waɗanda ke kusa da shi ya ba su ya ba su kiyarsa yana ta kuka to akwai ɗansa ɗansa shine Abdullahi bin Amri. Abdullahi bin Amri kuwa sahabi ne shi ma shine mutum na biyu wanda ya fi yawan hadisai a cikin sahabban manzon Allah abdullahi bin amrin yana kusa da gadon sai ce masa ya abatahu ya baba wannan kuka da kake ya yawa amma ba sharaka rasulullahi bi kaza ina ce annabi ya taɓa maka albishir za ka samu aljanna yana ta tuna mishi amma ba sharaka rasulullahi bi kaza ashe manzon Allah bai taɓa maka albishir ba ranar kaza ya maka albishir da kaza yana ƙoƙarin ya kwantar da hankalin mahaifin can fa aqbala bi wajhihi sai baban ya jiyo kansa shi amru bin al da ya jiyo sai ya ce musu inna afdala ma nu'iddu shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah yace mafi girman abinda muke adana abinda muke tattali abinda muke shirin mu haɗu da Allah da shi kalmar shahada ce mafi girma abinda za ka yi tanaji ma rayuwarka ita ce kalmar shahada wannan shi ne babba saboda ai duk aikin da za ka je ma Allah da shi idan ba kalmar shahada aikin banza ne sai ce mafi girman abinda muka shirya za mu haɗu da Allah da shi shi ne shahadatu Allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah sai ce inni kuntu ala atubakin salati kasan ɗansa yana ce masa baba shi manzon Allah ya maka albishir kaza ya maka albishir kaza yana kwantar da hankalin uban da ya jiyo sai ce masa mu da kake gani ya ce ni da kake gani na tabbata akan halaye guda uku a rayuwana لقد رأيتني وما أحد أشد بغضا لرسول الله مني da farko a rayuwata babu dan adam da ya fi ni tsananin kin manzon Allah matakin farko da na samu a rayuwa ta kenan babu mutum wanda ya fi ni tsanar manzon Allah a farkon rayuwata wala ahabba ilayya an akuna qad kantu minhu fakatantu ba abin da na so na ɗauki shekaru buri na ina ma in haɗu da manzon Allah a lungu in kashe shi ya ce wannan ita ce wannan shine na wannan ita ce fata na wannan shine burina na lokaci mai tsawo sai ce ma yaron to kaga wannan hali na farko falau mutu ala tilkal hali da na mutu a wancan halin na tsanar manzon Allah na fatar in hallaka manzon Allah ya ce la kuntu min ahlin nar ba shakka da na mutu a wannan yanayi na tabbata ina cikin yan wuta sai ce masa to kaga kalin farko kenan falamma ja'ala Allahu islam fi qalbi a lokacin da Allah yayi nufin zai sa musulunci a zuciyana ataitu nabiyya sai gashi ni da kaina na zo ga annabi lokacin da Allah ya haska zuciyar Amr bin al-As ya taho ga annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce ma annabi ubsut yaminaka fal'uba ya ika ya ce ka miƙo hannuwanka zan maka mubaya'a ya gaya ma annabi yana faɗa fa ba ya minu sai manzo Allah ya miƙa damansa ba ko wata wata annabi sai ya miƙa mara dama ya ce fa ka ya dini kuma sai na maki hannun na shi ya ce fa annabi ya miƙo hannunsa annabi ya miƙo sai shi sai ya maki hannunsa sai manzo Allah ya ce malaka ya amuru me yasa same ka amuru. kala sai ya ce a ratu an ashtarita abin kayi shi da sauki yake gaya ma annabi shi ya dauka musulunta sama za ta zo da wahala saboda ta'adin da yawa musulunci da ya ce ma annabi ina so in musulunta sai maza Allah ya ce a ina sai an sai an wasu matakai yana ya ce miƙo kan yi mu baya sai maza Allah ya miƙa wannan sai ya ce kai hanya musuluncin sannan ma bai yi ba tukuna ce ni ina ganin sai na yi sharadi sai manzon Allah ya ce tashtaritu ma za wani sharaɗi kuma za ka yi kala sai ya ce an yi gufara li zan yi sharadi kafin a gafarta ne wato shi zai yi sharaɗi kafin a masa gafara saboda yana ganin laifukan da ya yi suna da yawa kala sai manzon Allah ya ce haba amru amma alimta annal islam ya hadumu ma kana qablahu haba amru baka sani ba ai in aka musulunta to musuluntar ya rusa duk laifin da aka yi a baya maza Allah ya ce duk wani laifi da kafiri ya yi a baya idan ya musulunta an gama Allah ya rusa wa annal hijirata ta hadin ma na gablaha. ashe baka san cewa in mutum ya yi hijira to hijirarsa tana rusa duk laifin da ya aikata kafin ya yi hijiran ba wa annal hajja ya hadin ma na qablahu ashe baka sani ba in mutum ya yi aikin hajji. to aikin hajjinsa ɗin nan in mai kyau ne to fa ya rusa duk laifin da ya aikata kafin ya yi shi waɗannan abubuwa guda uku lokaci guda annabi ya haɗa su ga amru bin al-asi in ka musulunta to duk laifin da kai kafin nan an rusa in ka yi hijira an rusa duk laifin da kai kafin ka in ka yi hajji an rusa duk laifin da kai kafin shi shine da annabi ya faɗa masa haka ya ce wa makana ahadun ahabba ilayya min rasulillah ya ce wallahi daga ranar babu ɗan adam da nake so a duniya kamar manzon Allah daga ranar saboda saukin halin manzon Allah saboda saukin musulunci da yake Allah ya yi nufin haske ga zuciyar amur bin sai ce falamma ja'ala Allah ta'ala zalika fi qalbi yace wala ajalla fi aini min aka waye gari duk duniya babu mutumin da ido na ke girmama shi kamar annabi wa ma kuntu utiku an amla a ainayya min ya ce tun daga ranar da na musulunta ba na iya hada ido da manzon Allah tun da ya musulunta saboda jin kunyar annabi saboda tsananin kunyar manzon Allah ya yi ta'adi ga musulunci ya taho ya musulunta cikin sauki sai ya ji kunyar annabi ba ya iya hada ido da shi sai ya ce walau su'iltu an asifahu ma afaqtu yace yanzu haka da za ka tambaye ni in siffanta masa annabi ba zan iya ba ya ma manta kamar manzon Allah saboda tsananin kunyar annabi baya iya kallon fuskansa har Allah ya karɓi ran manzon Allah in ji amru bin al-as ka duba wannan babban mutum yace ban iya ma siffanta maka annabi sallallahu alaihi wasallam li'anni lam akun amla'u aynayya minhu saboda bana iya cika idanuna ta kallon manzon Allah sai ce to kaji halina na biyu kenan sai ce madam walau mutu ala tilkal hali da na mutu a wancan hali yanda manzon Allah ya rabu da ni la rajautu an akuna min ahli aljanna lalle da ina fatar in kasance cikin yan aljanna saboda ai ya nuna soyayyarsa ga manzon Allah da biyayyarsa ga manzon Allah da ta akan abin da ya faru da hidindimu da ya yi ta yi na yada musulunci a zamanin annabi har Allah ya karɓi ran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da dai lokacin da Allah ya karɓi ran annabi ni ma Allah ya karɓi raina to da ina fatan izan cikin yan aljanna sai ce to hali na uku shi ne yake gaya madan ya ce ni rayuwa ta hali uku aka samu kaga ya faɗi biyu ya ce to hali na uku ɗin sun mauli na ashiya bayan annabi ya rasu sai gashi aka dinga ba mu shugabanci kafin shugabanci hadari gare manzo Allah ya riga ya rasu walina ashiya'a mun jibinci abubuwa da yawa ya zama gwamna na nahiyoyi da yawa shi ya fara shugabanci a afirka gaba ɗayanta duk afirka shi ne gwamna na farko amur bin shi ya yada musulunci hatta yammacin afirka idan aka ce arewacin afirka to shi ya kai musulunci hatta turai babban sahabi ne saboda haka yace wannan shugabanci da muka samu ma adri ma halifiha gaskiya ba zan iya ce maka ga makomata ba annabi ya riga ya rasu ya yarda da mu da mun mutu a lokacin to da sauki amma mun karbi shugabanci kasan ku shugabanci yana da hadari shugabanci yana da hadari yace saboda haka yanzu ba zan iya tabbatar maka ga makomata ba wannan shine abin da ake son musulmi ya zamanto kullun yana tsoron aikin sa bai karbu ba ka duba dai sahabi ne ka duba hidimar da yawa musulunci amma yana tsoron ibadar sama ba ta karbu ba a ce maka mutumin da ya kawo musulunci afirka gaba ɗayanta yana shakkar makomansa a wajen allah bare kai da unguwanni kake zuwa da awa ko shi afirkan gaba ɗaya ya kawo addinin amma yana tsoron aikinsa mai karbu ba Allah ka sami koyi da su sai ce fa'iza ana mitu don haka kai yaro yana gaya matsansa ce don haka ka daina tuna mu wancan albishirin don ban mutu a wancan lokacin ba yanzu ne abinda nake so da kai idan na mutu fala na na'ihatun kar wata mace ta yi kururuwa a bayan mutuwata so kaga abinda ake so kenan ya fara gabatar da wasiya kar ku yadda bayan na mutu a yi ihu a bayan mutuwata wala narun ko abini da wuta kamar al'adar mutanen gabas idan an yi mutuwa sai a ringa rakiyar gawan da turaren wuta ana binta da turaren wuta wanda wannan ba daidai bane fa iza da fantumuni idan kun binne ni yace fa shinnu alayya turaba shanna ku watsa min kasa kabarin nawa wato a mai da kasar kabarin gaba ɗayan ta wannan ba laifi bane ya zama to kasar da aka tona an mayar wannan ba laifi bane a nemo ƙarin ƙasa a sa shi ne laifi amma idan kasar da aka fitar ne aka maida wannan ba laifi bane shi ne sai ya ce sun ma'aƙimu haula kabari kuma ku tsaya a kewayen kabari na ƙaddara masun haru jazurin gwargwadon yadda ake lokacin da ake ɗauka a soke taguwa ɗan rakuni har ma a kai ga yuk samu lahmuha yadda za a soke raƙuni har ma a rarraba namanta ya ce ku tsaya a kewayen kabari na fata asta anisa bikum har dai in ɗebe kewa da ku wannan wasiyarsa ce ba hadisin manzon Allah bane saboda ka zaka ga wani yana kafa hujja da shi wannan ba hujja bace maganar sahabi dai ba ta zama hujja ya so amar saboda yana fatan samun addu'o'i na bayan Allah in muka lura da irin maganganun Amr bin as yana cike da damuwa saboda tsoron haduwar shi da Allah shine yake neman yana tawassuli da addu'ar bayan Allah bayan ya mutu a masa addu'a a masa addu'a yake wa anzuru ma za uraji'u bihi rusul rabbi har dai in samu damar amsan da zan ba ma jakadun Allah zuwa gare ni kaga yana fatar kenan mutane su mar addu'a ya samu saukin amsa tambayoyin da mala'iku za su yi shi amma ba lalle bane sai an yi haka ne abin nufi anan kaga sahabi ya san ga abin da za a yi bayan ya rasu sai ya bar wasiya kar a yi to haka ya kamata akwai huzaifa bin yaman shi ma ya irin wannan wasiya idza mutu fala tu'zinu bi ahadan idan na mutu kar ku sanar da kowa in ji huzaifa sahabin manzon Allah kar ku sanar da kowa idan na mutu kuma ba shi kadai bane sahabban annabi waɗanda suka bar wannan wasiya akwai abdullahi bin masud akwai abdullahi bin umar akwai abu sa'id bin in ka dawo ga tabi'ai akwai alqama akwai sa'id ibn musayyib akwai ar-rabi' bin husayn akwai ibrahim an-nakhai daga sahabbai zuwa ga tabi'ai waɗanda suka ce in mun mutu kar ku sanar da kowa ai maza ayi jana'izan me yasa yace inni akafu an yakuna na'ayan shelar da za a ringa yi annabi ya hana a dinga shelar mutuwa fa inni sami'tu rasulullahi yanha anin na'i saboda naji annabi ya hana ai sanarwar mutuwa hadisin yana sahihu sunan ibn majah yana hadisi na 2203 yana sunan tirmidhi yana sahihu sunan tirmidhi hadisin 986 kuma in ka dubi a sunan kubra na al-imam al-bayhaqi a mujallal na hudu shafi na 74 ya kawo jerin sahabban da suka hana haka me yasa saboda manzon Allah ya hana sanarwar mutuwa sanarwar mutuwa shi ake cewa annayu zaka gani a littafin tahzibul lugha mujallal na uku shafi na goma sha uku annayu huwa khabarul maut a ringa yaya ta labarin mutuwa ibn al-asir a littafin an-nihayat fi garib al-hadith a juz'i na biyar shafin 85 yace yuqalu na'al mayyita idza azaa mautahu wa akhbara bihi wa idza nadabahu idan mutum ya yaya ta labarin mutuwa to sai a ce wannan shine annai dan da haka nan malamai da yawa suka yi magana akai kamar al-Imam a Hashiyatu Sunan Ibn Majah juz'i na shafin 260 asluhu khabarul mauti wa kana ahlul jahiliyyati yushhiruna al-mauta tun kafin zuwa annabi sallallahu alaihi wasallam idan aka yi mutuwa a zamanin jahiliya mutane sai su ringa yaya ta labari ana shela ana kirari ana yabon mutum wani ya rasu wannan shine abin da annabi ya hana al-imam da wasu malamai suna cewa ba kowace sanarwar mutuwa ce take zama haramun ba wannan ya zo cikin al yana mujallar na biyar shafin gari da saba'in da hudu as-sahihu allazi taktabihi eh, al sahiha anna ilama bi mautihi liman lam ya'lam laysa bi makruhin an yi rasuwa wani bai san an yi ba sai ka sanar da shi wannan yana da kyau ba laifi bane siyama idza kana li maslaha me yasa ka sanar da shi saboda tafsirin jama'a ana son mutane su haɗu a jana'iza ba laifi ba ne malamai suka ce ko da a masallaci ne ma ana iya sanarwa ɗin saboda sanarwa a masallaci idan ya shafi aikin ibada wannan ba laifi ba ne don haka a sanar da mutane an yi rasuwa da Allah a tafi jana'iza wannan ba laifi ba ne amma bayan an yi rasuwar an yi jana'iza sai a sanar a masallaci wane ya mutu me ma'ana sanarwa kaga sanarwa ce kawai kake game da mutuwa amma ba don aje jana'izar ba tunda ba don zuwa jana'izar ba ne ta wannan yana iya shiga laifi in kusida bihi al-ikhbaru li kasrati al-musallin fa mustahabbun idan aka sanar da mutuwa saboda mutane su haɗu a samu waɗanda za su yi jana'iza wannan mustahabi ne wa inna ma yukrahu dhikrun ma'asiri wal mafakhiri wat titwa bainan nasi bi dhikrihi abinda ba a so shine alfahari da yaya ta magana da kirari da yabo wanda yanzu in ka dubi intanet abinda ake kenan mutum ya riga ya rasu a dinga yaya ta abubuwansa ana ta posting ana kirari wanda bai da ma'ana aikin da ya riga ya yi ya shi kuma ya riga ya gamu da Allah akan ayyukansa abinda ya rage kawai shine bayan Allah su mar addu'a amma a gaskiya fitowar intanet ya dada dawo da abubuwa masu yawa waɗanda dole sai mun yi hattara Allah shi kare mu sannan ga hadisan Abu Sa'id al-Khudri wanda a cikin sa Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idza wudi'atil janaza idza wudi'atil janazatu fahtamalaha ar-rijalu ala anaqihim idan aka ajiye gawa idan an gama sallar gawa mutane suka dauka fa in kanat saliha kaddimu ni kaddimu idan mamacin mutumin kwarai ne to zai rika cewa ku gaggauta ku gaggauta ku kai ni domin wallahi makomar mutum a kwanciyan kabari daɗinsa ya fi duniyar gaba ta. saboda haka in an yi mutuwa mutumin kwarai allah allah yake a kai shi makomarsa saboda ya ga abin da ya gani kai da ka iya da a kai shi ka cuce shi wa in kanat gaira saliha maza Allah yake amma idan mamacin ba na kwarai bane to zai rika cewa ya waila ha aina na biha kai to ina za ku kai raina yana da nadamar mutuwa din Maza Allah yake yasma'u sautaha kullu shay'in illa al-insan komai yana jin maganar mamacin in banda dan adam duk wata halittar Allah tana jin magana da wannan mamaci yake yi amma mutum ba zai ji ba wannan hadisin yana sahih bukhari musamman al-imam bukhari yayi mahadisin babi babu qaulil mayyit wa huwa ala jinaza qaddimuni qaddimuni ya zo ta hadisin Abu Huraira kamar yadda aka samu hadisin Abu Sa'id al-Khudri Allah ya kara musu yarda saboda haka yasa gaggauta jana'iza ya fi jinkirtawa don akwai mutanen da za a yi mutuwa sai a aje gawan ba daidai ba ne a gaggauta jana'izar shi ne fi malamai suna cewa idan jinkirtawan bai wuce yini guda ba ba laifi ba ne amma idan za a jinkirta kamar daga sahi zuwa bayan azahar wannan ba laifi me yasa saboda ana son haduwar mutane din haduwar mutane shi ma alkhairi saboda su samu lada shi ma kuma mamaci ya samu ƙarin masu masa addu'a don haka akwai riba ta kowane gefe amma idan aka ce za a bar wannan gawa ta kwana to kaga ya wuce iya wanda babu dalilin sa to sai abu na uku shine wasiya da ta zama ta mustahabi wasiyar mustahabi ba wasiyar dole ba wannan ya zo cikin fatawar latina mujallar na goma sha shida shafin gari biyu da sittin da uku alwasiyyatul mustahabba iya tabarru'ul mahu wasiya ta mustahabi ita ce kyauta da kai ka so ka yi kyauta a bayan ka mutu saboda haka wannan shi ake ce wasiya ta dukiya ka wasiyatul insan ba'da mauti fi malihi bisuluki fa aqal kace bayan na rasu ina so a ware kaza daga cikin dukiya na a rabawa yan uwana wane da wane da ko makwabtana ko aminaina ko ka kirga sunayensu likaribin gairi warisi wanda dama can waɗanda ka bar wasiya din ba sa cikin masu gadauta aw li gairi aw wasiya fi a'mal al-birr min as-sadaqa ala al-fuqara wal masakin fi wujuh al ko kuma ka ce bayan na mutu a cire dubu kaza na dukiyata a raba ma talakawa ko kuma a dafa abinci a ciyar da mutane abinda duka rubuta din nan wasiya ne bayan ka rasu za a yi lissafi a gani shin ya dace ya dace da sulusi na dukiyarka saboda daga sulusi zuwa kasa wannan dalilin yasa ya kawo hadisin da zamu karanta na karshe Ya ce wa an sa'ad bin abi waqas radiyallahu anhu an karbo hadisin nan daga sa'ad bin abi waqas Allah ya kara masa yarda qala kuntu ya rasulullah sa'ad ya ce na taba ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah ana zumalin ni mutun ne mai dukiya wala yarifuni illa ibnatul li babu mai gado na face wata yata wahidatun kuma ita ɗaya ce sa'ad bin abi waqas yana da dukiya yana da ya mace sannan ga alamar mutuwa ta zo mishi saboda haka sai yake tambayan annabi sallallahu alaihi wasallam afa atasaddaqu bi sulusai mali shin na samu damar in yi sadaka da kashi biyu cikin uku dukiyar a kasa uku a dauki biyu a bada sadaka a bar kashi daya kaga an bada sadakar mafi yawa kenan idan aka ɗauki biyu cikin uku an ba da sadaka ga saura ɗaya cikin uku shine da a gaje shi kada sai manzon Allah ya ce la a'a kuntu sai nace afa atasaddaqu bi shatrihi ko dai in ba da sadaka rabin dukiyan raba dukiyar tawa kashi biyu rabi in ba da sadaka kada sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la kuntu sai nace afa atasaddaqu bi sulusihi ya rasulullah in kasa dukiyar uku in ba da ɗaya cikin uku kala sai manzo Allah ya ce as-sulusu babu laifi game da sulusi sai ya ce wa sulusu kafirun duk da haka ma dai sulusi din yayi yawa innaka anta zara warasataka agniya lallai kai akan ka bar magadanka mawadata khairun min an tazarahum alatan ya fa a ce ka basu matalauta ya takaffafuna nasa suna bin mutane da kafukan hannuwa idan an ce ana bin mutane da kafi ana roƙonsu ka bar magadanka mawadata ya fi a ce ka bar magadanka matalauta bayan mutuwarka suna bin mutane da tafin hannu suna roƙonsu hadisin mutafakun alai yana sahihul bukhari babu eh, an yatruka warasatahu agniya khairun min an yatakaffafu nasa hadisi na 2295 kuma wani abin sha'awa ɗan dan sahabin dan sa'ad bin abi waqas shi ya rawaito hadisin sunan shi amir bin sa'adin a lokacin da abin ya auku ba a haife shi ba lokacin da abin ya auku ba a haife shi ba saboda annabi ya tafi aikin haji an tafi makka sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka tafi aikin haji wannan shine hajjatul wada' an tafi aikin hajji tare da sa'ad bin abi waqas sai rashin lafiya ya kama sa'ad a garin makka kuma dama can asali sa'ad bin abi waqas al-muhajir ne mutumin makka ne yana ma da dangantaka da mahaifiyar manzon Allah saboda kai sa annabi yake kiran sa kawu yana da dangantaka da manzon Allah ta gefen mahaifiya rashin lafiya ya kama sa'ad bin abi waqas a garin makka sai manzon Allah ya taho gai da shi a gida an riga an bar makka an koma madina daga shi manzon Allah har duka sahabbai amma da yake sun taho aikin haji rashin lafiya ya kama shi saboda haka sai ya zauna a gidan shi yana rashin lafiya sai ga alaman fa da wuya ya kai zai mutu shine dan sai yake bada labari yace ja annabi ya udini wa ana fi makka yana gaya ma yaron lokacin an haifi yaron ya riga ya girma sai yake bashi labari yana ba ma amiru Binu, sa'ad Binu abi waqqas sunan yaron na nashi amiru manzo Allah da ya taho ya ce a lokacin da aka je aikin hajji sai ya taho gida ya samu sa'ad bin abi waqas don ya gaida shi wa huwa yakrahu an yamuta bil ardi allati hajara minha an riga an yi hijira sai gashi sa'ad al'amari yana nuna cewa zai mutu a makka kuma ya riga ya yi hijira ya bar makka duk sahabbai ba sa son haka idan aka bar gari domin Allah to wannan garin ba a komawa to ga sa'ad kuma Allah zai rasu a nan lokacin da adabi ta sai yake cewa ya hamdullahu ibn afra shine sai shi sa'ad ya ce masa ya rasulullah usi bi mali kullihi zan bar wasiya dukiya ta gaba ɗaya kawai ai sadaka da ita sai manzo Allah ya ce la a'a yace fa shatur to rabi ba manzo Allah ya ce a'a har da ya kawo ga inda yake cewa fa sulusu wa sulusu kasirun manzo Allah ya ce masa ai ka bar magadanka da wadata ya fi a ce ka basu matalauta to shi sa'ad me yasa yake son ya ba da sadakan dukiyar shi gaba daya yana so ya samu lada a lahira shine sai manzon Allah ya mari gyara yace masa wa innaka mahma anfaqta ai sa'ad duk abin da ka batar na dukiya min nafaqati fa innaha sadaqa iyalanka da kake ciyarwa ai sadaka ne ƴaƴanka da zaka bari da dukiyar wanda ma sadaka ce hatta luqmatan lati tarfa'uha ila fi imra'ati ka daga abinci ka sa a bakin matarka sadaka ne me yasa kake tunani in ka bada dukiyarka ga wani waje ba za ka samu lada ba hadisin yana sahihu muslim yana babu wasiyati bi sulus kuma wannan hadisin sai ya zama gimshiki ka'ida na gane wasiya tun annabi sallallahu alaihi wasallam tun da annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi izini a ba da wasiyar da ta fi sulusi ba su kaga kenan an samu ka'idar duk wani alheri da za ka yi a bayan mutuwarka kar ta wuce sulusi idan ma wasiya mutum zai bari ai Allah tabaraka wa ta'ala daga baya ya warkar da Sa'ad bin Abi Waqqas in ka dubi sharhin wannan hadisin cikin Fathul Bari yana mujallal na hudu shafin 427 Allah ya warkar da Sa'ad bin Abi Waqqas dan a wancan lokacin kamar yadda ya faɗa cikin wannan hadisin yassa ɗaya ce kadai daga baya kuwa sai da ya samu yara akwai Amiru akwai Mus'ab akwai Muhammad akwai Umar bin Sa'adin akwai Ibrahim akwai Yahya akwai Ishaq akwai ita Aisha wanda dama ita ce yar da yake magana akai in ka dubi a tabakatul kubra na ibn sa'ad ya jera sunayen yaran da ya haifa gairu haula'i waɗannan da muka kirga masu riwayan hadisi ne ma a cikin 'ya'yan shi waɗanda sun ruwaito hadisi wanda zaka samu akwai Amiru Mus'ab Muhammad Umar bin Sa'ad akwai Ibrahim yahaya Ishaq Aisha waɗannan zaka rika ganin suna ruwaito hadisi na mahaifinsu waɗanda ba ba sa riwayan hadisi na 'ya'yan nashi a littafin a tabbatul kubra na ibn sa'ad ya ƙirga yaran da ba sa cikin marwaita hadisi sun fi goma akwai abdullah abdurrahman amru imran salihu usman ishaqul asgar umar al-asgar akwai umairu eh, wanda duk suna cikin yaransa mata sai da ya haifi yara goma sha biyu yaran jingin amma a lokacin da yake tambayar manzon Allah yarsa ɗaya ce sai manzo Allah yake ce masa ba mamaki fa Allah zai barka da rai a lokacin annabi yake gaya mana sai zama mu'jizar manzon Allah saboda ya tabbata Allah ya bar shi da rai har dai ya girma ya haifi wasu yara da yawa to amma sai yake karantar da mu abin da ya faru da shi a lokacin da annabi ya hajjin ban kwanansa domin wannan bayanin na annabi sai zama ka'ida ce ta wasiya idan za ka yi wasiya za ka kyautar da dukiyarka kada ta wuce one na dukiyar duk wata wasiya da za ka yi kar ta wuce kashi ɗaya cikin uku na dukiyarka to ba za mu kai ga bayanin abu na ƙarshe shi ne na hudu ba saboda lokaci ya yi Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ladan abin da muka dace da faɗinsa daidai Allah ya gafarta mana kuskure ya ba mu albarkan wannan majalisi da rahamar da ake samu اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك